السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم آه، يومنا ثلاثين قوتا rabi'u tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekarar 1438 shine kuma 28 ga watan daya miladiya 2017 to kamar yanda muka yi cewa za mu ɗan karanta wannan 'yar muzakkira ɗin da doktor yusuf bin abdullahi ahmad ya yi dangane da sujudu sahabu yau ubangiji ta ala ya ba dama insha Allah za mu karanta a hankali don mu fahimci abubuwa ɗin kamar yadda muka sani akwai risala da shak salih ibn usaimin yi. wasu kula Allah sun karanta ta shi ma dai na gani da sujudu sahabi to amma dai ba ita za mu karanta ba yanzu za mu karanta wannan dan da wataƙila ibara ɗin waccan ta fi sauƙi to amma ne izina da ɗan abubuwan da wannan ɗin ta ƙunsa da kuma tarjihar da shi wannan ɗin ya yi bayan ya kawo dalilai ɗin to shi yasa nake ganin zamu karanta wannan ɗin insha Allah ta'ala sannan kuma already mun riga mun yi alƙawarin dama ita za mu karanta zai dan yi wahala yanzu a yanzu mu canja abu zai dan ba mu wahala kwarai da gaske amma mun ga abubuwan zai yi la'alla mun karanta wannan ɗin an samu dama mun ga kamar abin yau mutane tsauri to za mu iya karanta ufemin din ma insha Allah amma dai ina ji da izinin Allah yanda za mu karanta wannan din ma ba za a samu wata matsala ba insha Allah ta'ala fatan mu dai ubangiji ta'ala ya ka mana agajin sai taimaka mana to malai fara da yabo ga Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam yace amma ba'd bayan yabo ga Allah da salati ga annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yace bayan haka fa hadha al-mawdu' يحتاجه الناس كثيرا ما ليس وانا موضوع ma'ana magana kan su yi sawi ce mutane suna da bukatu ya zuwa gari shi da yawa wala yakadu an murra alayya yawmun illa wa ni fi ya ce da wuya wani ne ya wuce face sai an zo tambaya ta zo min dangane da sujadar rafkan ruwa yace fa batu bayan a bi waqul qawlan raji bi dalilihi yace sai na zo ne bayan sai na so ne bayanin hukunce hukuncen ita sujjadar rabkon wadin da kuma ainihin dacewa da kauli wanda yake mafi rinjayi bi dalili da kuma dalilinsa mana duk maganganun da zai kawo zai kawo su ne bisa dalilinsu sannan idan ya yi bayanin kauli wanda yake gani shine kauli rajihi to zai kawo dalilin da yasa kaulin ya zama rajihi kuma ba zai zama laifi ba wani lokacin za mu ɗan fita daga nan din ko mu shiga maganganu wasu malamai din insha Allah ya ce wa qad sabata fi su jubi sahu a min ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi'ilihi ya hadisai masu yawa sun tabbata dangane da sujjadar rabkanwa daga maganganun annabi wata sujjada ɗin annabi ne faɗa yace in abu ya same ka a sallah ga yanda za wa fi'lihi wata kuma aikin annabi ma'ana akan ta faru ga annabi a cikin sallah kuma sai aka ga yanda annabi ne yace fal'allal ansaba an abda'a biha sai malai yace wata kila zai fi dacewa in fara da su da me kenan ma'ana ya fara da hadisan hadisan da wasu annabi ne faɗa ya ce in abin ya faru bayan da za ka yi wasu kuma annabin ne ya aikata to shi sai ya ce to yana gani abin da zai fi dacewa to ya fara da ambatan hadisan sun bi zikr ma dula alai min fawa'idin sannan kuma bayan haka ya ce sai mu ambaci abin da hadisan suke nuni zuwa gare shi na fa'idodi an gane ku? hadisi na farko an abdullahi bin buhaina radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Buhaina Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla bihim zuhura yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah azhar sallah azhar dukkanin musulmi ya san ana yin ta ne raka'a hudu idan aka yi raka'a hudu a hudun biyun farko idan an yi za a zauna a zaman tayya bayan an gama sannan a tashi kuma a biyu to da annabi musu sallah azhar ce ce fa qamat rak'atayn al-ulayn sai manzo Allah ya miƙe a in bi na farko ma'ana maimakon manzo Allah ya zauna ya tahiya sai manzo Allah ya miƙe walan yajlis manzo Allah bai zauna ba a wata ruwaya din fasa bihin nas sai mutane suka yi manzo Allah tasbihi kamar yadda in ba a manta ba akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zana bakum shay'in fi salati falyusabbihu ar-rijal wa yusabbihu nisa manzon Allah dama ya faɗa cewa in wani abu ya same ku a sallah to maza su yi tasbihi mata kuma su tafi shi yasa ya zo a wata ruwayar fasabbahu nas sai mutane suka manzon Allah tasbihi tunda sun san a ka'ida a gurin ana yin ne ana yin zama faƙaman nasu ma'ahu da manzan Allah bai dawo ba sai mutane suka miƙe tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa malamai suke cewa wannan na cikin abin da ke nuna ma girma da ƙarfin wajibcin mutaba a galima cewa kar kai wani abu sai yayi tun da gashi an bar wani abu a sallah wanda abin da aka bari wajibi ne alal qaulir raji kai ya wajibi ce amma tun da liman bai zauna ba sai zama mutaba a galiman ya fi tayya din ƙarfi daga duk da sun san annabi bai zauna ba amma dai suka bi manzan Allah haka sallallahu alaihi wasallam wannan sai yake nuna kenan idan da mutum zai manta bai zauna ta tahiya ba sai ya miƙe in dai ya riga ya miƙe to ba zai dawo ba ba zai dawo ba kawai zai ci gaba da sallar ne abinda muka ji hadisin abinda annabi ya yi shi malamai suna da saɓani idan ya riga ya miƙe ya shiga wani rukunin yanzu in ka miƙe ka fara fatiha ya ka shiga rukuni tunda fatiha rukunin ce min arkani sala to su malamai sai suka ce idan ka riga ka shiga wani rukunin sai ka dawo suka ce sallah ta ɓaci wannan shine kaulin shafi'iyya suka ce sallah ta ɓaci amma sauran malamai su imam malik su imam ahmad da jumhur na malamai suka ce sallah ba ta ɓaci ba kawai in la iyaka a nan kamar su gurin malikiya sujjada din zaka canja maimakon da wacce za a yi sai ya zama kuma ta canja saboda yanayin abin da aka yi din ya canja To wannan kuma kauli shine kauli wanda yafi wannan din ba zai bata sallah ba hatta idza qada salata kuma ga wannan sai ke nuna kenan kuma mamu ba za ka ce to aini tunda na riga na san bai zauna ba ba zan bi shi ba dole bin liman zaka an gane ko liman yayi rafkanuwa bai zauna tahiyya ba sai miƙe tsi kun tasbihi bai dawo ba dole ku bi shi kawai shine abin da za ku yanzu tasbihin da aka yi masa an sanar da shi cewa ya bar wani abu shikenan idan ainihin a a a a a ya je karshen sallar zai sujada zai sujada wannan kuma ke ƙara nuna maka abin da malamai suke faɗa na cewa a a a a idan idan rafkanuwa ta samu liman to na rafkanuwar ta samu mamu tunda kun ga anan ai su sahabbai ba su yi ba sun san ba a zauna ba tunda har sun wa annabi tasbihi amma tunda annabi ya miƙe a matsayin sa na liman kaga labudda dole su ma suka ne dole suka miƙe suka bi shi hatta idza qada salata har sai da manzon Allah ya gama sallah to wannan na cikin abin da su ahnab suke ƙara hujja da shi kan cewa in kai tayya ka gama sallah tunda ana ce hatta idza qada salata amma ya gama sallar ai bai sallama ba sai suka ce sallama kenan ba ana bace ba rukuni bace cikin rukunin sallah kamar yadda na ji a karatun mu na bayan mun yi magana kan wannan to sai dai a wata ruwaya ta yi musu radi dan wata ruwaya ta ce hatta idza qada salata illa salam har sai da ya gama sallah saura sallama kaga wannan ta nuna sallama tana ciki kenan ko ma'ana sallah bata kare ba so da yawa idan an gama tayya da aka haka ce an gama sallah ana nufin komai na sallah ya kare kawai sallama za ka yi da haka wannan ba zai zama hujja ba saboda waccan ruwaya da na kawo sai da manzo Allah ya je karshen sallah ya gama tayya wanta zarar nasu taslima tunda an je kaga sai sallama mutane suna sauraron sallamar manzan Allah kabbara wa huwa jalisu sai manzo Allah yi kabbara yana zama fa sajada sajadataini yi sujadu guda biyu qabla an yi sallima kafin yi sallama tun ba sallama sannan yi sallama ka kenan na wace sujada ce qabla salam nan cewa kabbara huwa jalisu wata ruwaya ta ta kawo abu a fili da ta ce wanta na taslimahu kabbara Wasajada sajada summa kabbara farafa'a summa kabbara wasajada sajada summa kabbara wa kaga wannan ke nuna cewa kenan sujjadar rafkanuwa baya mata kabbara haram an gane tunda kabbara summa sajada ko sajada a a kabbara wa sajada ma'ana da yayi kabbara ta yi sujjada ka kabbara ta ne kenan ta sujjada din sai manzo Allah ya sujudu guda biyu qabala an yusallima kafin ya sallama thumma sallama sannan manzo Allah ya sallama to kafin mu jefa wa'id din anan zaka ƙara gano na abu kaga ya gamu karatun tahiyya sai sallama maimakon ya sallama din sai sujudu guda biyu ko da ya sujudu guda biyu ya dawo ya zauna sai ka ce thumma sallama an ce ya ƙara karatun tahiyya ba ce ya ƙara karatun tahiyya ba wannan shine hadisi na farko da malam ya kawo mun dan jiyo wasu fawa'il na hadisin ko kafin mu zo shi abin da malamin zai bayani da kansa wannan sai yake nuna kenan idan mutum ya bar tayya da rabkanwa ko da mantuwa ya bar tayya a sallah ta farko in ya riga ya miƙe zai ci gaba da sallarsa sai ya sujjada wace iri ƙabalar salami idan kuma a'a ya yunƙura zai miƙe bai miƙe gaba ɗaya ba sai ya tuna sai ya dawo ya zauna yanzu kuma me yi a kansa ba komai a kansa ba komai a kansa in ya miƙe tsaye cak to kai ya dawo in kuma bai gama miƙewa ba sai ya tuna ya dawo ba komai a kansa don ba abin da ya tauyi kuma ba abin da ya ƙara wannan hadisi da makaranta muttafaqun alai bukari da muslim suka kawo hadisi suka suka fitar da hadisi hadisi na biyu an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihda salati al-ashi yace manzo Allah yayi mana sallah ɗayan sallolin yamma ai az aw al-asr wannan sune sallolin yamma ai azhar ko al-asr magarba da isha sallolin dare ne azhar da la'asar su ne salatil ashi qala ibn sirin samaha abu huraira walakin nasitu ana a a a muhammad ibn sirin shine rawin hadisin daga abu huraira sai ya ce abu huraira ya ambaci sallar ko dai azhar ko la'asar ya ce sai dai ni na manta kaga amana ta ilimi ko saboda ita mantuwa da kuskure ba wani mutum da ya kubuta daga wannan shi yasa za ku ga ha ka'ida ta malaman hadisi wajen abanu fi adalatin rawi wajen suka wajen adalar rawi abin da ya shafi ainihin a a a a sukansa dangane da hadda za ka cewa suke a a fushil galad ba ka cewa algalad kawai sai dai fushil galad kuskure mai yau ta yadda in yi ruwa mafi yawa kuskure yake amma ɗan kuskure kaɗan ba ni malami da baya yi babu shi haka mantuwa shi yasa ma za ku ga a ƙa'ida ta karatun hadisi masu yin karatun za ga akwai ta ƙa'ida cewa a'a man haddafa sun manasiya akwai wannan malamin da ya zantar da hadisi kuma ya manta hadisin aka ƙara zuwa wanda ya karantarwa kuma ya ƙara karantar da shi an gane ka zantar da malamin ka ya zantar da kai hadisi ya manta hadisin wata ranka zo ga mara hadisi ya ce bai san shi ba ah, kai ka karantar da ni ce na manta yanzu ka karantar da shi in ya zo ruwaya kuma ya ƙara biyowa ta kanka ya biyo ta kanka ya ƙara dawowa kansa akwai wannan aka ilimi na hadisi da ka dai almuhim dai anan ka gane cewa ita mantuwa da kuskure kowa yana iya yi kawai inda ake samun matsala da rawi ya zama mantuwar ko kuskuren ya yi yawa to anan ne sai soki adalar rawi ta bangaren haddasa to Muhammad bin Sirin ya ce Abu Hurairah tabbas ya gaya mun ya ga yin azhar ce kola asar ruwaya din ta zo daban-daban wata ruwa ta ce azhar ta ta ce la'asa, Ibn Sirin ya ce ni ne na manta amma Abu Hurairah ya faɗa qala fa salla na raka'ataini thumma sallama ce manzo Allah ya mana raka'a biyu sannan yayi sallama salatayil ashi raka'a nawa nawa ne hurhudu ko to amma sai annabi bi sallama sallallahu alaihi wasallam fa qama ila kasbatin ma'rubatin fil masjid sai manzo Allah ya tashi zuwa ga ainihin wani zarkace da aka bujuro shi a masallaci wani ici fattaka alaiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dogara akan wannan icen ka annahu gabban kamar yana fishi da alamun akwai ta damuwa tare da shi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan sai yana cika su wannan bai cika ba sai zama ba sakewa ma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ba ayyuhu al-yumna al yusra wa shabbaka baina asabihi sai ya dora hannunsa na dama akan na hagu kuma sai hada shabbaka ma ya gwamaye tsakanin yan yatsunsa yaya kenan yawwa a gani kaga dama sai ya dora ta kan sai haka shi yasa imam bukari ya kulla babi cikin sayil bukari babin halaccin gwama ɗan yatsu a cikin masallaci sai ka wannan hadisi wa ba a kadda al-ayman ala zar kasil yusra sai ya dora kundukukin na dama a bayan tafin sa na hagu kaga da yi haka kenan haka yi an gane ga kundukukin dama ko ya haka sai ya haka wa kargati sur'an min abwab masjidi masu saurin fita sun fita daga masallaci ibn hajar ce ana ana nufin suwa kenan ashabul haja ma'abuta bukata akwai wanda yana da wata bukata da yake sauri ya je biya amma lokacin sallah yi ya tsaye sallah ana yin sallah ma ta ide tashi a hanya ya karasa azkar din ko to wannan sune sur'anun nas da haka wata ruwaya tace wa karaja sur'anun nas sai mutane masu sauri suka fita faƙalu usratis salatu a wata da faƙalu a usratis sala wani ita za ka ɗau wannan a kanta sai suka fita suna cewa an rage sallah in ka ɗauna ruwa kuma karaju faƙalu usratis sala suna an rage sallah an rage sallah me dalilin su na faɗa wannan saboda sun san manzala wahayi ake masa to tunda sun ga annabi ya zo sallah mai raka'a hudu yanzu yayi biyu kaga zai iya yiwa tun da wakatin nuzulul wahayi ne ko an masa wahayi an rage ta wannan yasa wasu cikin sahabbai basu ma tambayi manzon Allah ba ko suka kyale abu ko suka bada suna ko saratis sala wa fil Abu abubakar wa umar a cikin mutanen da aka yi sallar da su akwai abubakar da umar wannan ne yake nuna maka maziyarsu ma'ana kenan su asabai sahabban ma sun san abubakar da umar na daban ne kwarai da gaske abinda ruwa ta nuna kenan ai duk sauran sahabbai ne ko amma sai ake mace ka a cikin mutanen da aka sanar su har da abubakar da umar wannan da yake nunawa ma'ana su matsayin su daban ne ana ke ƙara nuna ma cewa cikin sahabban manzan Allah ba kamar wa'annan matakin farko abubakar mai bin sha umar sai usmanu sai aliyu Allah ya ƙara musu yadda baki daya fahaba an yukallimahu wata ruwaya fahabahu sai manzo Allah ya musu kurjini wata yana ruwa fahaba an yukallimahu sai yi musu kurjinin su masa magana ka san gwargwadon yadda kake ganin girman mutum kuma gwargwadon ne ke ma kurjini Abubakar da Umar sun fi kowa ganin kurjinin manzan Allah saboda ba mai ganin girman manzan Allah kamar su sannan kuma su sun yi la'akari da cewa annabi alaihi salatu wassalamu wahayi Allah yake masa ka ce annabi kwarjini ma ba su ma iya tambayin manzo Allah cewa ya annabi rak sallan nan ko a rage ko kaza ko za su tambayi manzo Allah ba wa fil qawmi rajulin fi yadayhi dulun yuqalu dul yadayhi a mutanen da aka yi sallar da su akwai wani mutum hannunsa yana da tsawo ana cewa da shi zule dai hannunsa yana da tsawo kaga wannan ruwayar karar ta bayyana cewa abin da yasa ke ce zule dai ne saboda tsayin hannunsa imamul qurtubi yace abibi ne yace yana da tsawon hannu sannan ko mai kyauta ne ka san mutum mai kyauta kada ana cewa mai dogon hannu ana gaya masa haka a ruwayar a a imam malik cikin muwatta ta hanyar imamu zuhuri yace ya sunansa zushi malaini a ruwayar akwai kuskure a cikinta dan zushi malaini zushi malaini a badar ya mutu wannan kuma abin ya faru ne a ƙarshe ƙarshen rayuwar manzan Allah dan zau ga waye rawun hadisin Abu Huraira Abu Huraira shekara ta bakwai yanzu sannan za ga ɗaya ruwaya ɗin ruwaya Imran bin Hussein ce ruwayar Musulmi da ka can zuri da yace zushi malami akwai kuskure a ce, ko kuma ya zama kissa ɗin guda biyu ce kamar da Ibn Hajar ya faɗa ce in dai ba kissa ba biyu ba ce to wancan kuskure ne don zuci malami na abadar ya mutu shi kuma zuri ya daini ya rayu har bayan manzan Allah shi yasa idan ruwaya wannan da muke karantawa da ɗaya ruwayar ta Imran bin Hussein cikin Muslim idan ruwaya ɗaya ce kamar yadda wasu malaman suka tafi akai cewa ruwaya ɗaya ce hadisi ɗaya ne to sunansa kirbak sunansa kirbak dan kaga zuri ya daini ai laƙabi ne laƙabi ne eh, sunansa kirbak qala ya rasulullahi ana sita am qusratis sala sai ya ce ya manzan Allah ka manta ko an rage sallah malamin ka ce shi dai ne ya yi amfani da al-istihsab al-istihsab shine asalin abu kawai asali sallan na raka'a nawa ce hudu shi dai na abin da ya kalla kenan su kuma sauran sabai da su abubakar mai sai kalla an yi annabi wahayi watakila an rage an gane shi isa shi zuli ya dai ya tambaya dan ya tabbatar da ya al'amarin yake ya ce ka manta ne ko an rage kaga an rage saboda annabi shi zai wahayi in an rage in ko ba a rage ba to annabi ka manta ne dan ji kai ka ke tabbatar da cewa annabawan Allah suna mantuwa suna mantuwa ko abin da ma wani wata matsala ce sabani shin suna mantuwa to abin da ya shafi a tabbik suna mantawa wasu ma ce a ba sa mantawa wace a'a za su iya mantawa amma kuma mantuwar ba ta tabbata wasu ce a kafin su isar ba za su manta ba wannan kuma haka yake amma bayan sun isar za su iya manta kuma ba sa zarcewa kan mantuwa din faƙala sai manzala ce lam ansa wa lam tuqsa manzala ya ce ban manta ba ko ba a rage ba kaga wannan a a a ala kenan a yaqinin manzon Allah yaqini dama ba a rage sallah ba to a yaqin san a sa kuma yana ganin bai manta ba yana gani bai manta ba to anan an cire wani abu don aka aka ce aka ma yaqulu zulaydin amma ta ruwaya ta zo qarara yace bal qad nasita yanzu da annabi ya tabbatar masa cewa ba a rage sallah ba hudu ce sai ce da manzo Allah bal kan nasita yace ai ko manzo Allah tabbas ka manta tabbas ka manta yanzu wannan ya soki sabanta kasa amma mu yanzu yanda muke rayuwa kace annabi yana mantuwa ma ni sai kafarta ka annabi ba Allah bane Allah ne baya mantuwa shi yasa annabi da ya kauta ma za mu karanta hadisin nan gaba kadan insha Allah dan ma kakka kawo iskari manzo Allah yace inna ma ana basharun mithlukum an saka matan sauna kaga sai ce ah, da yake ni mutum ne irin ku sai ce ina mantawa karo ne ce ka san mutane eh amma ai mantuwa ba irin taka sai ce kamata in sauna ba shi kenan ba eh ai irin takan amma shi annabi ai ba sai an tuna ba idza da situ fa mu ce ina manta ku tuna mu ba shi kenan ba amma ka rasa wannan ruwayen ga sa a fili amma tarigi ba annabi ya karatun qur'ani wani abu na na wata aya dan bacewa annabi da aka yi dai cewa a cikin ku ba ubayyu ne me yasa ba san da ni ba to anan wasu sun yi tawile tawile wasu ce a nan da nan maganar mantuwa din annabi ba mantawa yi ba sai ce ba mantawa yi ba suka ce domin me suka ce dan annabi alaihi salatu salamu ai ga hadisi cikin muwatsa cewa inni la ansa walakin unasiya li usanna cewa ni ba na mantuwa cikin muwaɗa ko sai dai ana mantar da ni dan a sunnanta abu ma'ana a sunnanta mutane mantuwa wannan hadisin ko asali bai ne shi yana cin muballaga din imam bali wanda ibn hajar yace har yanzu ba mu samu daga inda aka samu shi ba akwai muballaga cikin muwaɗa. na imam malik akwai guda hudu har yanzu ba samu ba a yi su ba to wannan yana ciki suka ce ga hadisin muslim manzala ce la na sita ayata kaita wa kaita ko bi'sa ma ya dukum na nasitu ayata kaita wa kaita fir da ɗayan ku yace na manta aya kaza da kaza an ce wannan qur'ani yake magana shine ba a so ka ce na manta sai dai ka ce an mantar da ni haka ba wani tawili da za a yi annabi alayhi salatu wassalam yakan iya manta abu yakan iya manta abu wanda kawai yake da kamalar da ba zai mantuwa ba shine Allah subhanahu wa ta'ala to kaga da shi annabi alayhi salatu wassalam annabi hadisin annabi da yana kan yakinin sa ne shi yasa malamai suke cewa idan limani yana kan yakinin sa to ba zai rujuyi zuwa ga kaulin babu kaga annabi sai zauna kai ne ce a'a ban manta ba kuma ba a rage ba to amma da zuliya da ne yace bal kannasita malamai ce to yanzu kuma shakka ta zo manzan Allah to tunda shakka ta zo manzan Allah sai manzan Allah ya magana aka ma ya kulu zuliya da ne haka ne kamar yadda zuliya da ne ya faɗa me isa yi wannan tambaya din duk da zuliya da ne yana da adala sahabi ne nan ba magana ce ta ruwaya ko tona ba a tunda jama'ar da yawa ba wanda ya ce kala la'alla ko shi ma ya rabka nuwar sai wanda ce aka ma ya kulu zule dai a je wannan ke cewa kenan limani in aka ta faru a kansa kenan zai yi mai kenan in yayi shakkar ta zo masa to zai iya tambayar mamu wannan shine karshen ahadari ko shine karshen ahadari da ya ce wa yas'al adalaini ko ya tambayi adalai guda biyu to sai ce haka ma ya kulu zulaidaini fa qalu na'am haka ne kamar da ne ya ka ce na'am eh a wata ruwayar cikin sunan abi dauda wa asharu bi ru'usihim ai na'am suka yi nuni da kansu eh fa taqaddama fa sallama taraka sai manzo Allah ya gabata ya sallaci abin da ya raguwa raka lokaci ta raguwa sai manzo Allah ya shiga gabi raka'a biyu an cika sallah kenan ko kaga ashe wannan ke nuna cewa idan mutum yana sallah sai bata cika ba idan ya tuna waccan bata ɓaci ba kawai mai zai dorawa zai akai to inda malamai ke da sabani wajen ainihin nisan fasal din imamu shafi ya ce za a duba urf tsawonsa kawai a al'ada wace daɗewa ce zai zama al'ada ce wannan ta yi yawa shi abin da imamu shafi ya faɗa kenan abu huraira ya ce a gwargwadon tsawon wannan sallar in raka'a hudu ce to in rabawar tsakanin tunawarsa da sallar a da cikawar idan ya bar tsawon lokacin zai iya misali raka a hudu to sallar ta ɓaci wasu ka ce a in ya fito daga masallaci wasu ka ce in ya yi magana kamar yadda malam shi ma wannan zai zo zai wannan maganganu ɗin a nan gaba sannan kaga wannan da ke nuna ma ashe kenan idan aka yi magana a sallah don gyaran sallah wannan baya ɓata sallah domin wannan maganganun da aka yi da zuriya da ni da sabai da manzan Allah duk aina aka yi su a sallah ne tunda an sallama ne bata cika ba a gama sallah ba bata cika ba duk da wasu malamin ka ce a'a suka ce ai wannan maganganun da aka yi ai a a a a a a a zaton an gama sallah ne tunda har an yi sallama ko kuma suka ce a'a to ai da annaba aka yi magana ita kuma magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana sallah dole sai kai istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhibbu kaga zai ce wannan kususiya ce ta manzon Allah to in kusu in annabi haka ne in ya kira ka sai ka amsa to in kana sallah in ya kira ka ta ɓaci ko ta ɓaci wannan ma suke sabani wanda ce ba ta ɓaci ba kuma ba kususiya ce ta annabi ba afuwan ba ta ɓaci ba kai kususiya ce ta manzan Allah haka wasu malaman suka ce shi idan ya kira ka a sallah za ka yi magana ka amsa musu kuma sallah ta ɓaci suka ce a'a dole ka amsa amma sallah ta ɓaci amma dai magana zahira a nan magana don gyaran sallah ba ta ɓata sallah ba ta ɓata sallah dan wani lokacin akan iya shiga yanayin da sallah dole ana so ta gyara sai an yi magana kwarai da gaske dan ni mun taba samun irin wannan muna sallah da wani limami sallar ta rikice masa iya tasbihi an yi dum ya rasa to me zai an ba tasbihin ya ji to amma rasa to me bari me zai dole sai da ka ce masa sujjada zaka dan in dai ba a yi wannan magana ba to sallah ba ta yi ba to wannan ba zai bata sallah ba kamar yadda wannan maganganun duk a sallah aka yi su to sai annabi shi ga bai sallaci abin da ya rabuwa thumma sallama sannan manzo Allah ya sallama thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw abawala minha to bayan annabi sallama sannan kuma sai kabbara yi sujjada kaga nan ma ba wata kabbara harama ba ko gashi dai an yi sallama amma kawai sai kabbara yi sujjada yana zaune shi yasa ta ruwa ta ce huwa jalisu yana zaune sai yi sujjada misalin sujjadar sa ko wacce tafi ta tsawo wannan cikin abin dojin sujjadar rafkanuwa ba mu kula da shi ta mafi yawa idan kabari ta kama ko ba dai ga sujjada wata kankanuwa ake yi za ga mafi yawa haka ake za a naba alaihi salatu salamu misalin sujjadarsa haka yi ta abinda kuma yake a sujjada yayi abin da ya shafi azkar ko kuma addu'o'i au aqwala ha, ko ma yi sujjada ta fi wannan tsawo sallallahu alaihi wasallam summa rafa'a ra'sahu wa kabbara sannan ya dago kansa ya kabbara summa kabbara wa sajada sannan ya ƙara kabbara ya sujjada mithla sujudihi aw abawala misalin sujjada sa ko ta tafi ta tso sujjada nawa yake nan kaga wannan sai yake nuna kenan sujjadar rafkanuwa guda nawa ce guda biyu sannan za ka fahimci cewa kenan ko rafkanuwa nawa ce ta same ka a sallah sujjada nawa zaka yi kawai biyu za yi dan ana abubuwan da aka yi da yawa amma duk da kaga annabi alaihi salatu wassalamu sujjada ɗaya kawai ba da salami ثم رفع راسه وكبر sannan ya ɗago kansa ya kabara farubba rubbama sa'aluhu ai Muhammad bin Sirin so da yawa suna tambayarsa shiwa Muhammad bin Sirin tunda Muhammad bin Sirin kamar da muka ji a farko shine rawun hadisin daga Abu Huraira to in ya zantar da hadisin so da yawa akan tambaye shi tunda arwar ba ta ce Annabi sallama ba ku gane nan da ya da ya ci ko sallar yi sallama amma da ya sujjadin rafkanuwar arwar Abu Huraira ba ce da ya gama yayi sallama ba an gane an gane manufata dan kakka ɗauka a ah, sallabar waccan ta sallace ne ba a'a yanzu da ya sallama a raka'a biyu aka tabbatar da cewa bai cika sallah ba annabi ya cika sallar yayi ta yayi sallama yanzu ya gama sallah ko to kuma sai ya sujjadu guda biyu ba da salami to bayan ya sujjadan a wannan hadisi na bura da ba a ce kuma ya sallama ba shi yasa anan yace farubba ma sa'aluhu ay mamur so da yawa sukan tambaye shi shi mara dan Sirin rawun daga Abu Huraira ce sun sallama to sannan ya sallama annabi na Abu Huraira karantar da kai haka fa kula sai ce sai yace nubitu anna Imran bin Husayn qala sun sallama ce an ban labari cewa Imran bin ya ce sannan annabi ya sallama kenan arwar Abu Huraira ba a gaya masa haka ba ko amma arwar Imran bin Husayn an gaya war annabi yi sallama an fahimta yanzu da zan kawo ruwar Abu Hurairah kenan ka kawo sun salama kai kuskure a ya sababu wannan shi yasa kamar da sha gaya muku dama dole sai an haɗa wutar ruwa da wutar ruwa ake tashin abubuwa da hukunce hukunce kamar da Ibn Hajar yake faɗa yake cewa ba wani hadisi guda ɗaya da wani sahabi ya rawaito wani duk abin da na ke a sallah ko hadisin babu yace ana haɗa sunnar ne ta sallah din ta hanyar ne majmu'un hadisai wancan ya kawo kaza wancan ya kawo kaza wancan ya kawo kaza haka ake to shi wannan ne yasa wannan ne yasa wasu malaman suke ganin da hadisin a a a Abu Huraira wannan da hadisin Ibrahim bin Hussein din duk kisa ɗaya ce wanda zamu ji hadisin Ibrahim din gashi nan a gaba yanda yake to anan kun ga wace irin sujada manzon Allah yi eh ba'da salami da salami wannan ne sa malikiya da sai kalli wancan hadisin na Abdullahi bin Buhaina kaga nan manzo Allah ragi ya ko ƙari ragi sai ya wace sujjada anan ko ne annabi ya ƙara sallama inda babu ita sai aka wace irin sujjada sai malikiya suka ce kenan ƙari a sallah ba a ragi a sallah kamar Al'imamu shafi shi kuma kawai ya kalla hadisi abdullahi dan buhaina ya fi inganci Ya ce kawai duk abin da ya fara sallah za ka yi imam abu hanifa ya kalli wannan hadisi ce duk abin da ya fara sallah ba hadisi ka yi za mu ji wannan a kawal din insha Allah to amma kaga da kaulin imamu shafi'i da kaulin abu hanifa wannan hadisan su rusa su da yanzu in kace duk inda kai rafkanuwa a sallah kai kabali to za ka yi da hadisin zule da yi ko annabi ya yi shi a banza ne in kuma kace duk abin da ya faru a sallah nan kuma ai ba'adi ya zaka da shi Abdullahi dan Buhaina tun daga nan za gane su maganganun suna da rauni dama mafi kusa da daidai shine kaulin Imam Malik shine mafi kusa da daidai hadisi na uku an Imran bin Husayn radiyallahu anhu daga Imran bin Husayn Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam sallal asra manzo Allah ya sallaci la'asar kaga wannan ruwayar karar ta fado ta sallace la'asar fa sallama fi salasi raka'ati sai sallama a raka'a uku kuma la'asar raka'a nawa wuce. kaga nan an samu gayara tsakaninta da wucewar ruwayar dan a wucewar ruwayar raka'a nawa manzo Allah yi su sun ba da kalan manzilahu sannan shiga gidansa a wacce ruwar kuma ina yaje? gaban masallaci ko ya samu wani ice mu. manzo Allah ya dogara da shi to wasu sai suka kalli wannan gabobin sai ce to hadisin imranu daban kissarsa daban ta zule da daban dan a hadisin ni raka'a bi annabi a wannan kuma uku a hadisin ni annabi shi gida ba a wannan kuma annabi ya shiga ina ya shiga gida to wani shi ganin kissar biyu ce abin da suka kalla kenan Wani shi ganin kissar ɗaya ce sun yi la'akari da wannan magana ta mabar bin Sirin thumma an anna Imrana bin kala qala sun sallama an gane su sun kalli wannan Ibn ya ce za a iya jami'in hadisan tunda shi yana ganin ya ce hiya qissatun wahida fi nazari ya ce shi a dubansa kissa ɗaya ce ya ce yadda za mu yi jam'in kissa ɗin yace wanda yace annabi ya shiga gida ce a baya yake da ya ga annabi ya tafi din nan can gaba sai ya dauka annabi gida ya shiga ce sannan wanda ya ce raka uku yace da annabi ya biyu ya miƙe sai ya ɗauka ya shiga ta uku sai ya ce raka uku yace da ka za a iya jam'in hadisa ala ayyi halin ne ko isa bi ce ko isa ɗaya ce a dai kowane hali dai hukuncin su iri ɗaya ne shi yasa yace zai iya wa sabiyin ce ya zama a waccan din zuledenin ne ya gaya manzan Allah a wannan din ma zuledenin ne ya gaya manzan Allah zai iya yiwa wataƙila ɗabi'a ce yana da wannan jara'a din mai ilaihi rajulun yuqalu lahu khirbak wata ruwayar ma cikin musulun din annabi ne ya shiga gidansa ya jirru thawbahu ma'ana kamar akwai damuwa tare da shi har tufafin sama ya sako yana jan ƙasa ma bai kula ba yace fa qama ilayhi rajulun qalahu kirban sai wani mutum ya tashi zuwa ga manzan Allah ana ce da shi kirban wa kana fi yadayhi dulun kaga dole da yanin yake hannayensa na da tsawo yasa muka ce kissa ɗaya ce shi yasa aka ce sunansa kirban saboda anan an ambaci sunansa kirban fa qala ya rasulullahi sai ce ya manzan Allah fa zakara lahu sani'ahu sai ya ambata Manzala Allah abinda Manzala ya aikata wa kharaja gabbani jurru rida'ahu hatta ta ila nasi sai manzo Allah ya fito yana mai fishi yana jin tufafin sa sai da zo gurin mutane faqala asadaqa hadha sai manzo Allah ya ce wannan ya faɗi gaskiya qalu na'am suka ce eh fa salla raka'atan thumma sallama sai manzo Allah ya sallaci raka'a daya sannan ya sallama kaga wannan tawil a jam'in da ibn hajar yi a dan nan zai dan samu matsala idan aka ce wancan yi zaton an yi ukun ne amma ba ukun aka yi ba to ya kuma ga a ruwa an ce annabi ne da ya yi ko ba haka ba kaga tabbas annabi ukun yi isa zai iya wa kisar guda biyu ce kamar da ibnu kuzaima shi abin da ya rinjari kenan cewa kisar guda biyu ce ba ɗaya ba ce zai iya yi wa misali shi imran bin A'a, a bin sirin ya ce a'a. a ruwayar imran an ce sun masallama saboda duk hukuncin iri ɗaya ne zai iya wa shi sai faɗi haka sun masajada sajadaini sannan Allah ya sujjadu guda biyu sun masallama sannan ya sallama kaga nan wace irin sujjada manzan Allah yi da salai da salai to anan dadi akai ko ragi akai shi ma ƙari aka wannan sallama tun da ya abin da ba cika ba an zo an cika shi an kun kwala shi hadisin Abdullahi dan Buhaina an dawo an yi tahiyar ba a yi ta ba an fahimta ba a yi ta ba shi yasa malamai suka ce kamar Ibn Abdul Barri yace wannan shi yafi dacewa ma da tsarin sallah yace domin idan mutum ya tauye wani abu a sallah ai wani abu ya bari da jinsin sallah yace to sai ya kabali ma'ana kafin yi sallama tun yana cikin sallah kenan tunda ita ya tauye wani abu ya ce amma an ƙari ya yi bai rage komai a sallar ba kawai zai yi sujjadin ne bayan ya yi sallama ya ce sujjadin sai zama mai targi malli shaidani suna za a ce shaidani haka ya ce amma su ma wa'ancan ɗin hakan bai hana zama targi malli shaidani bai hana ba dan ga hadisi na Abu Sa'id al-Khudri cikin cikin sunan da manzo sallallahu alaihi wasallam ce idan shaka dukun fi salati a sallah falafan am arba'an yace falyabna ala taikana idan ɗayan ku yana sallah za mu karanta hadisin anan ya tana yana kwantan uku ce ko yace gini akan abin da yake da yaqini ma'ana a ratsayin uku kenan ita ce yaqini ya gini kai sai ya ciko ta hudun yace sai sujada qabala salami manzala ce idan idan idan sallar ta ta cika kaga yanzu wacce karo kari ce ko sai ce wannan sujadin da zai guda biyu sai zama targimal li shaydani idan kuma a'a a'a wannan ka sujadin da ya guda biyu sai su yi mai shafa'i an fahimta misali in hudun ce shi kuma sai ɗauka uku ce shi ne yaqininsa to yanzu da ya ƙaro ɗaya ai ta zama biyar kenan ko ba ka ba don sujadin nan da ya guda biyu sai ta tashi a matsayin raka sun mai shafa'in sallarsa sai zama uwa yayi sallar sa hudu kuma ga wata raka'a biyu yayi idan kuma a'a za ma sallar bata cika ba ukun ce da ya ci ko ta ɗayan nan ta hudu ce kaga sallar ta cika to wannan sujadun guda biyu sai ce targimal li shaytani dan turmuza hancin shaytan domin shaytan ne aka nema ya yi iya halaka to kai ga kai kyauta shine targimal li shaytani isa ibn hajar yace wannan bukatar ibn bari yace kabalin ma ba abin da zai yana ta zama don turmuga hancin shedan sai ya kawo wannan hadisin na kawo an gane ko Allah ya sa muna fahimta al'amura din shi yasa muke bin abin a hankali a hankali dan duk inda muka karatun a baya a baya rana ɗin nake karance hadisan daga kawai haka na yi a baya wannan ruwaya inda makaranta ta Imran bin Husayn hadisin Muslim amma na zule dai ne Bukhari da Muslim sai hadisi na hudu an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda kale yace sallan nabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah kale ibrahim la adari zada auna qasa ibrahim yace ban sani ba kari annabi ko rage waye ibrahim almajira abdullahi dan mas'udin annaka kenan ya ce ban sani ba a sallar ƙari aka korai falon ma sallama yayin da manzan Allah ya sallama ƙila lahu ya rasulallahi sai aka ce da shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dasa fi salati shay'un wani abu ya faru a sallah ne saboda za mu karanta ruwayar zahiri abin da ya faru annabar ka biyar biyar kaga raka'a biyar ƙari aka ko rage to tunda annabi wahayi ake masa wataƙila an ƙara sallah ne sai da ya ga masallar na ce ya manzo Allah wani abu ya faru a sallah ne a wata ruwa da zamu karanta nan gaba ta tawashwashal qaw mutane annabi suna ta maganganu manzo Allah ce me ya faru ne suka ce ai sallaita khamsan ai ya manzo Allah biyar kai an gane ko za mu ji ruwayar nan gaba insha Allah to kaga tunda annabi wahayi ake ma daga rabbil izzati zai iya yi wa tun da lokacin wakacin nuzulul wahayi ne zai iya yi wa an yi nasu na wani abin an canji tun da kamar wanda yake karatun usul ya san ba ya shiga cikin asalin ibada amma kuma yakan iya ainihin canji wani hukunci ta a ce yanzu an yi nusukin sallah gaba ɗaya ba ita wannan ba zai yi ba amma za ka iya samun a yi nusukin wani abu a canja shi da wani abu ma'anin sakamin ayatin a wani sa Na na'ati da kairin minha aw mithlaha to kaga lokacin da na annabi yana raye lokaci ne da yumkinun nask nafs zai iya yiwa amma bayan manzo Allah nafs zai yi a ce an shafe wani ba addini ba zai yi ba ba zai yi ba ko a ce an shafe ko a ce an ƙara duk wanda ya ƙaro wallahi sai mun nema da ƙarinsa ko daga wace ƙasa ya zo wallahi ba ma bukata addini ya shiga ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati ni'imat ta cika wa raditu lakum al-islam dina iya na annabin Allah yake shine yadda da shi shi ne wa raditu lakum al-islam dina din shi kadai ne Allah ya da shi a matsayin addinin musulunci duk wanda ya karo na baba wallahi ba musulunci bane me yasa ma zaka ji ana cewa ai ba a ce dole ba ai cewa to musulunci ka ce ba a ce dole ba ko ka ji mutum ya zo ya karɓi musulunci ka gama bai sannan sai ka ji an ce to za ka karɓi kaza kaga kai da kanka ka tabbatar ka ba shi musulunci yanzu kaza ɗin daban ne dan yanzu mutum za ka ba musulunci ka ce to kuma za ka karɓi sallah zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba dan sallah musulunci ce amma kaga wani abin da ba musulunci ba cewa ke za ka shiga ko za ka karɓa kaga da kan sun bayanin ba musulunci ba ne wani abu ne daban kuma da ya zo daga wani wata ƙasa to sai suka ce da manzo Allah a hadisa fi salati shay wani abu ne ya faru a sallar ma'ana kamar suna tambaya manzo Allah an canje sallar ne ta koma raka'a biyar qalo ma zak sai ne ce menene me haka me ya faru qalu sallaita kaza wa kaza sai ce ya manzo Allah ai ka sallaci kaza da kaza haka yazo a wannan ruwaya fatana rijlaihi wasta gabal qiblata sai manzo Allah ya tankwashe kafafuwansa kaga wannan ke nuna cewa zaka sujjada ta rafkanuwa ba a tsaye kake ta ba a zaune kake ta da yanzu ya yi sallamar ya gama sallar ya ma fuskantu ma mu ko tun da aka gaya masa ai sallar ga yanda aka yi ta an dan samu wata rafkanuwa da kuma tana buƙatar gyara da annabi zai sujjada rafkanuwar sai ya tankwashe kafarsa ne ma na tankwashe kafa ma yi zama irin zaman sallah wasta qabala kibla ta fuskanci alƙibla ta gani saboda ya juya kalli mamu kaga bai miƙe tsaye ya ce to tunda dama mun yi sallama yanzu tunda kuma ga sujjada zami bari in miƙe tsaye ne bara harama sannan na zauna yayi haka bai ba yana zaunansa ya tankwashe kafa ya zama sallah ya fuskanci alƙibla wa sajjada ni, manzon Allah yayi sujjadu guda biyu thumma sallama sannan ya sallama wace iri aka yi anan ba da salami ko falamma aqbal alaina biwajhihi kaga nan ba kun kula da ya faru a sallar na gaya muku raka'a biyar akai ƙari ya ce yayin da ya fuskanto mu da fuskarsa bayan ya yayi sujjadin kenan kuma za ga duk ruwayin bayan da aka ce annabi ya ƙara tahiya ko akwai qala sai man zala ce innahu law hadasa fi salati shay'un lanabba'atukum bihi man zala ce haƙiƙa da wani abu ya faru a sallar da na ba ku labari ma'ana da Allah ya canja hukuncin ai tabbas annabi zai gaya mutane ce da an canja da wani da ya faru lalle tabbas wallahi da na ba ku labari da na gaya muku walakin innama ana basharun mithlukum an sa kama sura sai manzara ce sai dai ni mutum ne kamar ku nan ma'ana ni mutum ne mithliya din ta ne ta halitta ba a wajen daraja da matsayi ba an gane ko a sharra ake muna cewa mun ce annabi irin kowa ne muna magana ka ji mun ce annabi mutum ne irin mutane muna nufin musulmiya ta ne ta halitta amma a daraja da matsayi ba wani musulmi in dai sunansa musulmi da gaske da zai taba dawo cewa annabi irin kowa ne a wajen daraja babu shi sai dama wanda zindiki ne amma musulmi na gaske wallahi ba zai faɗi wannan ba ba zai yi ba da haka misaliya din a halitta ne kamar yadda Allah ya faɗa qul inna ma ana basharun mithlukum sai ce yuha ilayya sai manzo Allah ce an saka matan sauna ina mantawa kamar yadda kuke mantawa fa idza nasitu fadhakkiru manzo Allah ce idan na manta ku tunasar da ni to sai ku yi kawo hukunci yace idza shakka adukum fi ne fi salati ko ko fi salatihi idan ɗayan ku yi shakka a cikin sallarsa falyata harra sawaba yayi kirdadan daidai yayi kirdadan daidai wannan lafazin musulmi to wannan sai wasu malaman suka ɗauke shi a matsayin hadisin Abu Sa'id wanda zamu karanta shi wannan shine ra'ayin malikiya su ma suka ce wannan hadisin Abu Sa'id ne yake fassara shi me ma na falyata harra sawab ma'ana falyabna alal aqal yayi shakka raka'a uku ce ko raka'a hudu to hadisi Abu Sa'id ya ce gini akan yaqini ko yanzu kana ko kwanta raka'a uku kai ko raka'a hudu wacce ce yaqini uku wacce ce shakkar ta hudun sai aka ce gaje fa dai suka ce to nan wancan hadisi yana fassara shi haka suka ce to amma wannan ruwa ta falyata harurar sawaba tana nuna ba haka bane shi yasa magana mafi inganci wancan shak wannan azan. dan shakka shine ka kasa rinjaya da wani bangare nan kuma abban zato kake sai kai kirdadu mafi rinjayen zakanka nawa ne an gane to sai ka rinjayar da mafi rinjayen idan a mafi rinjayen zakanka kana jin cewa hudu ce to sai ka barta hudu shine ta har sawa ba yi kirdadan ina ne didan a bambanci tsakanin shakka da ban, ita shakka istuwar tarfain ne da nan da nan ka kasa rinja da wani bangare ai wannan sanannen abu ne ko kai sallah ka rasa kai uku ce ko hudu ce kai kai ka to anan dole shakka ce sai ka yadda ta hudun koda ka yi ta babu ita amma anan a'a zato kake ina zaton hudu ne ina zaton hudu ne Kafirin rinjayar da hudun kai shine fa ne ta to sai ka bata hudu sai ka ya sai ce falicin mu sai ya cika kan abin da ya kirdaru din inda kai kirdaru kana jin uku ce to kaga sai ka ci kodi in ya raka hudu ce sai ce sun mai zidu saje da tayi a kuma li sallim ko sannan ya sallama sun ma ya zidu saje da ni, sannan ya sujudu guda biyu kaga nan ba ta irin sujada kenan to anan ne kawai malikiyar suka samu matsala su malikiya a gurin su kawai ko shakka ko abban kawai za ka yi gini ne kan mafi karanci kuma kai wace irin sujada qabala salami kashi kuma a nan annabi cewa mutum ya kirdadan daidai in zan ne ko ya kirdadan daidai kuma wace irin sujada ce yi ba da salami to anan ne kadai malikiya suka samu matsala wa fi riwayatin lahuma a wata ruwa ta bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallar zuhura khamsan wannan zai fasara ma can ruwa ne a wata ruwa ta Bukhari da muslim ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci a azhar raka'a biyar fa qila lahu azida fi salati sai aka ce da manzala an yi ƙari ne a sallah fa qala sai manzala ya ce ma zaka me ya faru qala sallaita khamsan sai wani ya ce da manzan Allah ai raka'a biyar kai fa tani sajadatani da ma sallama sai manzala ya sujudu guda biyu ya yi sallama wannan wacce ruwa ce da ya dan fito ma da abubuwan ne wannan ruwa ta fito da abin cewa sallar raka'a biyar akai wa fi ruwatin li muslimin bi lafzin a wata ruwa ta muslim da lafazin sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamsan manzon Allah ya mana sallah raka'a biyar Falam man fatala tawashwashal qawm bainahu a lokacin da manzon Allah ya juya daga sallar ya gama kenan mutane suka dinga maganganu tsakaninsu irin a ɗan dinga jin ɗaya hayaniya ai kaza ai kaza ai kaza ko suka dinga wannan fa qala ma sha'anukum da annabi sai ce me sha'anukum qalu ya rasulullahi hal zida fi salati sai ce ya manzala an yi ƙari ne a sallah qala la sai manzala ce a'a qalu fa innaka qad sallaita khamsan ce to ya manzala tabbas kuwa kai sallah raka'a biyar fan fatala sun masajin sai sai manzala ya juya ya kalli ina kenan alqibla sannan ya sujudu guda biyu sun sallama sannan yi sallama sun maƙara sannan sai ya ce inna ma ana basharun mithlukum an sa kamatan sauna sai man manzala ce ni mutum ne kamar ku ina mantawa kamar yadda kuke mantawa lokaci ya sai mu tsaya nan sai mako mai zuwa insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين wannan ya ce idan ya kama a yi wa limamin tuni a kan mantuwar shin da larabci za a yi ko kuwa za a yi da wani yara abin da nake so na farko a gane kar kawai da gani limami ya ɗan rikice a sallah ka lokaci za ka yi magana ka ce an ce za a iya magana in an kula abin da faɗa in aka kai matsayin da lama halatan an yi an yi ba inda liman zai gane me ya bari an fahimta amma ga ka'ida idan limami ya bar wani abu sallah ne ake masa tasbihi tasbihi to amma da za ta kama din a ce dole sai an gaya mar abin da zai in kai larabci magana ne in kawo sama magana ne ko ba gaba shi yasa ma masu ganin cewa hadisin zuliya ni ba ba a cikin suka ce hadisin a wannan yin magana ai an mayi ne kafin hadisin zaid bin arqam hadisin hana magana a cikin sallah wasu ma sun kawo wannan magana din duk da magana ce wace ba ba tana da rauni kwarai da gaske dan dan wancan hadisin ya riga yi wannan bayan da za kuma ya zama shi ya riga kuma ce yayin cikin wannan ba zai yi ba zaka da yanda zai gane za a gaya masa shi bahaushe ne da wasu za a gaya masa in kai larabci sunansa magana an kai dan ma kan wani ya dauka fa in yana sallah in yayi larabci bai magana ba wannan ba aka magana ce aka hana magana a sallah a lokacin ai larabani ne ko ba haka ba ka gani hafizu ala salawati wa salatu wusta ce wa qumu lillahi qanitin ka gani sai kuma ya fassara yace a a nuhina an umirna bi sukuti wa nuhina an kalani yace haka mu ce mu da yin shiru dan kakka dauka shiru gaba ɗaya kenan a daina har karatu ba sai ce wa nuhina an kalani a magana aka na mu irin magana ta mutum da mutum wannan ya ce kada ɗan yatsa ta yashin sama da ƙasa ko gefe ake yi shi sa malar bani ya ce bai ga wata ruwa da tun yanayin yadda za a kaɗa ba amma dai zai fi kaɗan wato abin da za ka fahimta na farko dai ishara ake da shi to in kai ishara ɗin da shi sai ka dinga ɗan kaɗa shi ɗan dinga ɗan kaɗa shi sama haka da ƙasa kawai ruwa da yawan ta ce manzan Allah yana ishara shi kuma sun mai harriku hako sannan yana kaɗa shi zaka ishara zaka yi da shi ba irin wanda suke haka din nan ba ai taka kaga nan ba ishara haka ishara kake da shi yana ishara kuma kana dan kada shi shine kawai abin da yake bukata a kuma ana kada ne har karshen tahiyya ko har zuwa karshen addu'a har zuwa karshen addu'a har zuwa karshen addu'a idan mutum ya zauna akan najasa a in ya zauna inda najasa take amma ta bushe kamar katifa da yara suka fitsari amma ta bushe ya iya yin sallah da wannan tufafin kwarai da gaske ai in ta bushe ba ta damfara da jikinsa ba da aka yanzu koda ka shi bushe shi sai aka jefe ka da shi sai da kirigar ka ya faɗi yana damfara a jiki baya damfara da aka ba najasa jikinka amma da ɗanye na ya damfara zai a jiki eh. shi kansa kashi in ya daɗe ya daɗe ya koma ƙasa yanzu ba kashi ba ne saboda an sami an samu canjawarsa saboda alhukum ya duru ma illati wujudan wa adama da haka busasshiyar najasa ko inda najasa take busasshiya dan ka zauna tunda ba dan fara ta jikinka ba yan dan ka cifa da yara ko tabarma da yara suka yi fitsari ta bushe sai ka zauna ba za ki tafi maka kwan da ya saba dan fitsarin da ya dan fara da jikinka ba wannan yace addu'o'in da muka karanta waɗanda ake yi bayan tayya kafin sallama za mu yi amfani da su wajen yin addu'o'inmu ko kuma dole sai a wannan bagiran a wannan bagiran da ya zama su kake yi amma inda ba nan bagiran ba misali za ka yi wata addu'a ko misali ka yi wata nafula ko ta munasaba za ka yi wata addu'a za ka yi ɗauko wata a ciki kai kwarai da gaske amma a nan ba za ka ɗauko wata ko kai cakuɗe cakuɗe ka zo ka yi ba ka tsaya a na manzan Allah ɗin a wannan bagira ko ba laifi bane tunda annabi ne koyar da su a wata munasabar tunda duk addu'o'in annabi akwai alkhairi a cikin su ba laifi bane ka dawo ta kai sannan yake magana yana son gemu amma ba shi da shi da yawa ya halitta ya dinga shafa wani abu domin ya fito ya raya sunna bai halitta ba bai halitta ba wannan din da Allah ya fito ma da shi ka bar shi raya sunna ne raya sunna ne ubangiji ta'ala baya dora rai abin da ba za ta iya ba iyawon da Allah zai kama ba gemu haka zaka zaman ka zaka kakka shafa komai ka bar shi a haka duba da hadisi na uku wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida shin hakan yana nuna cewa fita daga masallaci baya bata sallah kenan idan rafkan kai baka cika sallah ba sai da ka fita sai ka tuna wannan na nuna cewa zaka cika sallar ka ne kawai bata ɓaci ba za mu zo gaba kaɗan wataƙila ma sati mai zuwa zai maganganu akan wannan malamin insha Allah cewa wani tsawon lokaci ne shi yasa na kawo muku misali ɗazu suna cewa daga fita daga masallaci to amma ga annabi ya daga masallacin ko ba ka ba kuma a gurin annabi ke koyi shari'a gaba ɗayanta a gurin annabi ake ake karanta ta da haka mutum ya yi sallah misali a nan masallacin ya yi raka'a biyu a azhar sai da ya tashi ya fita sai ya tuna raka'a biyu sai ya dawo cika biyunsa kawai sai ne sai jira ba da salami dogaran mu da ni dogaran mu da hadisi Imran ibn Husayn domin hadisi ne ingantacce Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk